صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau mana 22 da watan ramadan hijira 1446 wanda ya zo daidai da 22 ga watan uku miladiya 2025 cikin tafsirin wani littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu mana cikin suratu sadiq gabanin mu fara akwai tambayoyi kamar haka wani yana tambaya shi ya kasance yana shaye-shaye amma baya shan giya ya girman laifinsa yake a gurin Allah laifinka babba ne domin duk wani abin da Allah ya haramta to in mutum ya aikata ya yi laifi a wajen Allah kuma laifin mai girma dukkan abin da yake kawar da hankali yake busar da hankali haramun ne shan shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce dukkan wani abu mai sa maye giya ne kuma dukkan giya haramun ce da haka don ba ka shan giya amma kana shan wani abin da yake kawar da hankali to kana nan dai a matsayin mai laifi kana nan a matsayin mai yin shaye-shaye kuma zanubinka yana da girma a wajen Allah ka ji tsoron Allah ka tuba ka daina in baka daina ba ka mutu a cikin wannan yanayi to ka mutu kana mai sabon Allah kuma lamarinka yana wajen Allah maɗaukacin sarki amma laifin yana da girma a wajen Allah sai tambaye shi ta biye ce wani ne ya ga ana ciwa mahaddacin alkur'ani mutunci sai ya ce da su idan musu daina ba Allah zai kullace su menene hukuncin su ko hukuncin eh ba mahaddacin qur'ani ba kaɗai duk wani ma wanda yake bai da haƙƙi ba daidai bane a ci mutuncin sa kowa ne ne ba a zubar da mutuncin mutum a taɓa mutuncinsa sai inda wani haƙƙi da shari'a ta halatta yi mai haka wanda misali yayi yayi zina shari'a su ce ai mai bulala bulala nan da za a fito a yi masa a gaban mutane zubar da mutunci ne to amma shari'a ce ta bada umarni ai ko wanda yayi kazafi ai mai bulala ko wanda ya yayi sata a yanke hannu ko wanda yayi wani laifi alkali ya mai hukunci na ta'ziri ila hukuncin ya ce alkali ya ce abin da za a yi a je kasuwa da shi a kewaya da shi a aske masa kai ko wani abu makamancin haka ko a ce ya share kwata ta unguwa ko wani abu to in dai mutum ya yi laifi kuma laifin da yake laifi ne alkali ya hukunci to anan ba laifi dan an zartan bai da hukunci ko da a cikin hukuncin akwai taba mutuncinsa amma ba da haƙƙi ba a zagi mutum ko a ci mutuncin shi ko a gaya mai muna munanan maganganu wannan baya halatta manzo Allah ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na kwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga harshen sa da bakin shi ma'ana baya ciwa musulmi mutunci baya cutar da su to kuma idan ya zama haddancin alkur'ani ne mai aiki da alkur'anin kaga ma'ana alamu da ke nuna cewa bawan Allah ne wanda yake da kusanci ga Allah to gwargwadon yadda mutum kuma ya kusanci Allah ya zama bawan Allah waliyin Allah to kuma yin faɗa da shi kuma arin laifi ne a kai hadisi ingantacce Allah madaukakin sarki yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb ah, Allah yana cewa duk wanda ya gaba da waliyina to Allah ya ce ina mai shelar yaki ba kuma wanda zai yaki da Allah ya samu nasara da haka in mahaddacin alkur'ani ne mai aiki da alkur'ani malami to kaga yana da kusanci ga Allah madaukakin sarki ba daidai bane a ci mai mutunci ko a zuban mai da mutunci haka ma dukkan wani musulmi gaba daya wannan yana tambaya cewa duba da lada ga mai karatun alkur'ani wanne ne yafi fadala ko lada tsakanin zuwa majalisin tafsirin alkur'ani da kuma na zauna a gida na karanta alkur'anin a wannan wata mai albarka wanda ya fi lada tambayar da yake kenan ya danganta idan kai baka san ma'anonin alkur'ani ba kaga jin tafsirin yana da matukar muhimmanci a tare da kai don shi alkur'ani littafi ne na tadabburi littafi ne da Allah ya saukar dan abibi ayoyin shi a karanta a samu tsoron Allah a samu takawa kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab da aka karanta alkur'ani mujarradin karantawa ba tare da sanin ma'anonin shi ba ba shine kadai abinda ake nema ba so ake ka hada biyun ka karanta ka iya karantawa din kuma ka san ma'anonin shi yasa ba a wajen tafsiri ake jan baki hikimar jan baki shine an karanta ayoyin ka ji su a karance kuma ka ji ma'anonin su da haka kai yanzu abin da yake akan ka ka hada biyun amma in kai ɗalibin ilimi ne kana iya sanin ma'anonin alkur'ani kana iya ɗaukar tafsirai ka karanta kana iya wannan to ba za a lazimta maka sai ka zo ba sai ka zauna kai ta karatunka kuma kana bibiyan ma'anonin alkur'ani din kana ta dabburi a ciki amma in ba wannan ba to abin da ya ka haɗa biyu ka yi karatun kuma ka zo ka saurari tafsiri don ka san ma'anar abin da kake karantawa to wannan yana kuma tambaya yake cewa yana son ƙarin bayani kan hadisin ummuna aisha da yake nuna raka'atai alfajiri ta fi duniya da abin da ke cikinta to ita sallah asuba din da sauran salloli ya za a kwatanta fadalarsu fadalarsu tana nan a matsayinsu na wajibai na farillai ban ma ita raka'atai alfajiri ai bata zama nafila ba sai in ka tsaye da sallah asuba da wanda yanzu baya sallah farilla bai damu da azahar ba la'asar magariba isha wannan salloli na farilla baya yin to ko yayi nafila shirme yake baya ba zani ne ita nafila ta zama nafila ne idan akwai farilla shi yasa ka karanta hadisi wanda muka karanta farkon shi dazu Allah ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba kafin wannan Allah yake cewa babu wani abin da bawa zai kusance ni da shi abin da na fi so fiye da abin da na wajabta duk abin da Allah ya wajabta a yi to Allah ya fi san shi fiye da abin da ba wannan ba kaga sallar asuba wajibi ce farilla ce dole ce to Allah ya fi san tafiye da rakatai fajiri girman ta a wajen Allah ya fi a kan maganar rakatai fajiri da mutum zai yi to don haka sannan sai bayan yi farilla sannan Allah ya ce in bawa na ya ci gaba da kusanta ta da na filfili to Allah maɗaukakin sarki ya ce sai na so shi idan ya ci gaba da kusanta ta da na filfili ce idan na so shi sai in zama jinsa da ganin shi da hannun shi da kaba shi ma'ana in kare mai waɗannan gabbai da haka nafila ba ta zama nafila in ba farilla to da haka farilla kuma ta fi tsayuwa a gurin Allah fiye da nafila wanda zai rayu a kan farillai ma'ana ya zama musulmi duk abinda Allah ya wajabta yana yi daidai gwargwado da ya hana ya hannu to ko da bai zo da nafilfili ba wannan bai hana ya samu aljanna ko ya samu falala a wajen Allah amma ba nafila ita kaɗai ba tare da falilla ba da haka ba za a samu ba da haka ire-iren waɗannan hadisai ba wai suna nuna ita nafila ta fi farilla ba a'a suna nuna falala ita kuma fila ne dan a kwaɗaitar da kai wajen yin ta dan aka yi shiru ƙila ba lallai kai ba ita ma ga falalarta da girmanta kuma ba wai yana nuna cewa a'a sauran ibadoji su kuma duniya ta fi su ba a'a ana dai faɗitar da kai ne kan yin wannan nafila amma abin da Allah ya wajabta ya fi kuyuwa a gurin Allah fiye da abin da yake na nafila sai wannan da ya rubuto takarda mai cike da rubutu da yawa yana cewa yana cikin damuwa mai tsanani ya ma rasa yadda zai yi samu mafita yace malam kin ina dan shekara 20 nake son aure iyayena suka nuna min karatu suka fi so na yi karatun na gama ko na yi karatun ban samu aiki ba kuma ban da sana'a na kai shekara 25 zuwa 26 na nuna musu ra'ayina na aure amma ba su yi min ba yace na fara fita neman kuɗi ina laibaranci don in yi aure amma wallahi malam har yanzu ban samu hali ba kuma su iyayena a cikinsu akwai mai kuɗi da zai iya yi min auren ya sama min sana'a amma bai yi ba kuma na sha samun sa masa bayani eh ya sha gani na ma da mace amma bai dauki mataki ba Ga shi ta kai na fara sasa jurewa na fara sabon Allah a bisa wannan dalili kuma wallahi malam har yanzu sun ki sama min sana'a kuma sun ki su yi min aure Ga shi yanzu na kai shekara talatin ban da sana'a kuma ban da aure kuma ba kuma Allah yana so ya zama min jiki shine nake son malam ka bani shawara ko mafita da zan guje wa sabon Allah su kuma ka ba su shawara da jan kunne akan wannan mataki na na kiman aure da sama min sana'a yace saboda su da sauran iyaye masu irin wannan hali dan su ne sanadi kuma malam ɗaya daga cikinsu yana wannan majalisi ina ina ganin a ina ganin sakonka ya isa inda inda yana nan kuma ina sa ran ya ji sai dai shi irin wannan bayani ba ka yin hukunci ta bangare ɗaya yanzu kai jawabanka muka saurara ƙila da za su zo su masa su faɗa hanzarin sai ga su suna da abin da suke hangowa kuma musamman iyaye iyayen mutum a duniya sun fi kowa ƙaunar shi kuma ba na jin haka kurin za su ƙi maka aure ko su baka sana'a akwai wani abu dai da ba lallai ya zama mun sani ba kuma kila kai ka sani ko baka sani ba da haka ni shawara da nake baka ka nemi abokan iyayenka ko kuma kakanninka ko wasu wanda suke kyakkyawa alaƙa da su ka gaya musu matsalarka su je same su kuma su tattauna da su za a samu mafita insha Allah ta'ala da yau akwai wani abin da kake yi kaki bari su kuma dalilin wannan suka kyale ka a wannan yanayi ko kuma ta yiwu in an baka sana'a baka da kulawa ba za ka kula ba don haka shi wanda kake ganin yana da kuɗin yake baka sana'ar yi din in dai ba za ka kula ba kaga ba zai baka ba wani sa'in da dama za ga ana ta zargin mutane ake sun bar dan uwansu ko ɗansu yana wahala kuma ka tattauna da su sai ga babu abin da su yi ba matsalar da gare shi ne to da haka in ka nemi manya suka same su cikin fahimta babu shakka za a samu bakin zaren kuma za a yi maganin abin kuma abu na biyu ba daidai ba ne ka shiga sabawa Allah Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya gaya mana waɗanda ba samu damar aure ba wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allahu min fadlihi wanda ba samu damar yin aure ba Allah shi su kame wannan abin da kake na na sako ba iyayen kake cutarwa ba kanka kake cutarwa kuma in ka mutu Allah sai ya kama ka da shi kuma wannan yana iya zama sanadin rashin samun albarka a rayuwarka musamman uh, zunubi na neman mata ba karamin zunubi ba ne yana ruguza rayuwar mutum ta duniya kuma ya ruguza ta lahira duk mai neman mata in bai tuba ba za ga a rayuwarsa baya albarka ko me yake samu ba zai zama mai albarka tare da shi ba sannan kuma in ya mutu ga azaba a wurin Allah madaukakin sarki da haka ba dabara ba ce ka dinga sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa wanda ya samu dama ya aure wanda ko bai samu dama bai yi azumi fa innahu lahu wija azumin zai zama masa kariya mana in dai zai yi azumi irin wanda shari'a take so ya kame ganin shi ya kame jinsa ya kame hannunsa ya kame kafarsa daga zuwa gurin sako to azumin zai dinga kange shi dan da zarar zai wannan zai tana cewa ai shi azumi yake sai zama ya kange shi daga fada irin wannan kuma ka sanya a zuciyarka cewa zaka nemi sana'ar yi ka yi domin ka yi aure hadisi ya tabbata cewa mutane uku haƙƙi ne akan Allah ya taimake su daga ciki akwai mai niyya aure dan ya kame kanshi to in ka sanya wannan niyya ka nemi sana'a ka kyautata niyyarka ka dogara ga Allah madaukakin sarki kai kuma iyayenka kai musu biyayya ka samu su samu su tattauna da su za su faɗi dalilansu in dalilai ne karɓafu kaga sai sai a gaya maka sai ka gyara in kuma dalilan nasu ba dalilai ba ne wanda suka zama karɓafu to su kuma sai a yi musu nasiha sai su gyara babu ko shakka in uba yana da hali ɗa bai da hali kuma ya kai matsayin aure to daidai ne uba ya masa aure daidai ne uba ya mai aure sai dai kuma in ɗa bai da sana'a shi kuma uba bai da karfin da zai rike mai mata to kaga anan ba za a ta ya maka aure ba don ba zai iya rike maka matar ba shi kuma aure akwai akwai nauyi a cikin shi akwai ciyarwa akwai tufatarwa akwai gurin zama akwai kula da lafiya akwai tarbiyya duk waɗannan abubuwa sai zaka iya za yi aure ba daidai bane in baka da sana'a su kuma ba za su iya rike maka matar ba sai maka aure kuma a zo ya zama uwa kwance ya kwance gaba ɗaya haihuwar guzuma kenan to don haka shawara ta gare ka ka samu manya wanda suke da alaƙa da iyayenka su je zauna da su su faɗi matsalar ka su ma su yi bayanin dalilin su sai a samu mafita sai ga an samu warewa insha allahu ta'ala kuma wannan sabon da ke na Allah ka daina ka daina ba mafita bane in ka ci gaba da yi to lalata rayuwarka kake ƙarshe kuma za ka rayuwar ka albarka ya zama bata da albarka ubangiji Allah ya kare muna cikin suratu fat a jiya mun tsaya kan aya ta goma sha shida ko goma sha bakwai ko goma sha shida إن شاء الله تعالى إذا متاشك الآية أبو مشارف بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود بل أيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا كل له أرباب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب نعم الله مدوكة سركي سي اصبر على ما يقولون kai hakuri akan abin da suke fada واذكر عبدنا داود كتنا باوا مو داود ذل أيدي ما أبوكين تربي إنه أواب حقيقة shi mai yawan komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki inna sakkarna aljibala ma'a Allah yake hakika mu mun hore masa duwatsu tare da shi yusabbihuna suna yin tasbihi bil'ashi, da yammaci wal ishraq da lokacin hantsi Allah yake wasaira haka nan mun hore masa tsuntsaye mashuratan suna tattaruwa ko ababen tattarawa kullun gisa da dutsen da tsuntsayen da duwatsun da tsuntsayen lahu awwa suna yi masa da'a wata jajina mulkahu Allah ya ce mun karfafa mulkinsa wa atainahu hul hikma mun bashi yin hikma yin aiki daidai da faɗin daidai wa fasl al da kuma rarrabe zance da kuma zance daki daki Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana irin abubuwan da waɗannan kafirai suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama har ta kai ma suna izgiri bayan sun ce masa mai sihiri bayan sun ce masa mai waka bayan sun ce bata manza. Allah da ƙarya kuma sun yi da'awar ma amma gaggautu da azabar da ake cewa a gaggautu ta duk sun yi waɗannan abuwa na ingili sai Allah ya ce manzon Allah isbir ka ya haƙuri alama ya kuluna akan abubuwan da suke fada waɗanda suka wuce a baya na irin sahirin kazzab wa da na dawud ka tina bawan mu A nan an ce manzon Allah su alaihi sallama ya tina dawud ma'ana ya kalli irin yanayi na annabi dawud da yadda yake da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya mai ni'imomi waɗanda Allah ya ambata a cikin wannan ayoyi sai manzo Allah shi ma ya kalla shi ma zai ga Allah madaukakin sarki masa irin waɗannan ni'imomi dan haka mai tuna halin annabi Dawud dan ya zama abin koyi gare shi dan ya zama abin koyi abin koyi gare shi annabi Dawud yana cikin annabawa da Allah ya jiro a cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim, ala qaumi Allah ya jiro sunayen annabawa guda 18 sannan kuma daga ƙarshe Allah ya ce to waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar don haka ka yi koyi da shiryar to shi yasa ana aka ce tana annabi Dawud sai manzon Allah ya koyi da shi Allah madaukakin sarki ya ambato mana irin ni'imomi da yawa annabi Dawud na farko dai bawa ne na Allah abidana kuma bauta ke bantacciyar bauta ita ce wadda ta zama dalilin kiran shi da abdana bawanmu shi shine bawa ne mai bautar Allah bawa ne mai yin abin da Allah yake so bawa ne mai barin abin da Allah ya hana don haka ubudiyya ce khassa ba wai ubudiyya ba ce amma ubudiyya amma shine mutum ya zama bawan Allah wasu Allah ne ya halicce shi wasu yana karkashin tafarrufin ubangiji Allah ne yake juya rayuwar shi yadda ya ga dama to dole ko ya ko ya so dole ya zama bawa ga Allah madaukakin sarki to ba wannan ubudiyya ake magana ba ana ana magana ubudiyya bauta ta bauta wa Allah ta bin Allah ta ƙaunar Allah madaukakin sarki ta farin abin da Allah ya hana to Allah ya tsarki annabi dawo da wannan siba ɗin bawa ne namu sannan Allah ce zan aiki ma'abocin ƙarfi a nan ƙarfi suka ce abin da ake nufi Allah ya ba shi ƙarfi na jiki don kame yadda Allah ya faɗa a wani gurin ko alanna lahul hadid mun tausasa masa ƙarfi annabi dawud yana ɗaukan ƙarfi duk ƙarfin shi ya lankwasa shi da hannun shi kaga ne yana da ƙarfi sannan kuma yana da ƙarfi wajen ibada wajen bauta wa Allah za Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa fiyayyen azumi na nafila da mutum zai yi shine azumin annabi dawud kana ya yau yawman wa yuftir yau. yana azumin rana yau yayi gobe huta yau yayi gobe huta kaga wannan ƙarfi ne da Allah ya bashi na ibada sannan kuma mutum ne mai kiyamar Ya kan tsaya yayi bacci a farkon dare ya tashi ya raya wani yankin dare sannan ya sake yin bacci wannan ma yana nuna ibadarsa da haka yana da ƙarfi na jiki yana da ƙarfi kuma na bautawa Allah madaukakin sarki wannan ni'ima ce ta ma da Allah yawa annabi dawo sannan innahu awwa mai yawan komawa ne zuwa ga Allah mai yawan istighfari da tuba da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga wannan ma wata ni'ima ce da Allah yawa annabi dawo sai Allah ya ce sannan ga wata ni'ima inna sakharna al-jibala ma Allah ya ce mun hore duwatsu tare da shi mana Allah ya hore duwatsu tare da annabi Dawud yusabbihina suna yin tasbihi duk lokacin da annabi Dawud yake karanta zabura ko yana tasbihi yana ambatan Allah waɗannan duwatsu suna yi tare da shi kuma yi ne na hakika magana sun inganci yi ne na hakika don wasu sun yi tawilin wannan tasbihi suka nuna kamar ma'ana amsa ne. kamar ma'ana in yana yi ruwa suna amsa amma irin kamar yadda ake jin amsa kowa ko amsa amo ko eko na abu to ne abin da ake nufi wannan tawili ne magana mafi inganci a kamar yadda imamu qurtubi yake yake faɗa cewa anna zalika tasbihu maqalin ala sadihi min al aqwal tasbihi ne na faɗa in ya faɗa suna faɗa tare da shi kuma annabi dawud Allah ya hore masa murya mai daɗi kamar yadda manzon Allah yake cewa Abu Musa Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah yake cewa laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud an ba ka murya mai daɗi irin muryar da aka bayar iyalan gidan Annabi Dawud to da idan Annabi Dawud yana karanta wannan zamora ko yana yin tasbihi waɗannan duwatsu suna yi tare da shi yusabbihuna bil ashi suna yi da yamma al ashi shine irin wannan lokaci bayan sallar la'asar har zuwa abin da ya gaba amma dai yawanci bayan la'asar ko zikirin da ake yi na yamma lokacin yin su shine bayan sallar la'asar idan mutum ya bari rana ta faɗi to zai iya yi amma ba kamar wanda ya bayan la'asar ba sannan wal ishraq da kuma lokacin da rana ta ɗaga ta fito akwai shuruq shuruq shine fitowar rana al ishraq kuma shine ranar ta ɗaga ta fara yin ma'ana abin da yake na na haske a ta fara hantsi ya fara tasowa shine al-ishraq wannan lokaci ne da ya halatta a nafila lokacin da rana take hudowa ta kunno kanta ba a yin nafila amma in ta fito ta dan daga to lokacin nafila ne to su ma suna tasbihi tare da shi a irin wannan lokaci din wanda wannan al'umma za a ga wannan lokaci lokaci ne na sallar walha wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira a cikin wani hadisi da cewa salatul awwabina sallah ce ta masu mai da lamarin su zuwa ga Allah sallah ce mai falala ana iya a biyu ana iya yin hudu ana iya yin shida ana iya yin takwas ana iya yin sha biyu kamar yadda duka hadisai sun zo da wannan kamar yadda malamai suka yi suka yi bayani to maza Allah ya ce salatul awwabina hina tarmidul fisal sallah ta masu mai da lamarin su ga Allah shi ne lokacin da rana ɗin nan ta ɗaga ta fara zafi rairayi ya fara yin zafi ‘yan ƙananan raƙuma suka fara jin zafin wannan rairayi ɗin to wannan shi ne lokacinta da ya fi kowane lokaci to waɗannan duwatsu suna yin tasbihi tare da annabi dawo a irin wannan lokaci safiya da yamma sannan Allah ya ce wa tsaira haka nan kuma da tsuntsaye su ma Allah ya hore masa waɗannan tsuntsaye mahshura su ma an tattara su Kullum, duka waɗannan abubuwa da duwatsu da tsuntsaye lahu awwa masu yi mai da'a ne suna wa annabi dawo da da'a da haka idan yayi suna yi tare da shi a wani wurin Allah ya ga mana shi ya jibalu awwi ma'ahu wa tsayi Allah ya ce ya ya duwatsu kuma mai ta tare da shi haka nan tsaye. to shine ana Allah yake ja mana daga cikin baiwar da Allah ya maka waɗannan abubuwa suna yin tasbihi tare da shi kuma dama Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa babu wani abu face yana yi wa Allah tasbih mu ne dai ba mu fahimta komai da ka gani daidai da waɗannan kayan da suke gaban mu na kowa da lasibika da wannan abin rikodin da kaza da wannan ginin da komai yana wa Allah tasbihi amma mu ne ba mu fahimta to don haka waɗannan abuwa suna tasbihi tare da shi wannan ma ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya masa sannan wata ni'ima wata jajina mulkin muka karfafa mulkin sa. an ba shi mulki mai ƙarfi ba wai kurin yawan adadi ba kamar da wasu malaman tafsiri suke faɗa a'a akwai yawan sojoji da kuma da'a ma da mutanen da suke masa kuma Allah ya tabbatar masa da wannan mulki sannan wa ataina hul hikma mun ba shi hikima hikima anan shine faɗin daidai da aikata daidai wasu kuma suka fassara hikima da cewa ana nufin manzanci ma'ana mun ba shi annabci shine abin da ake nufi da hikima wasu suka ce abin da ake nufi sunna ma'ana mun bashi maganganu na hikima wanda suke dauke da ma'anoni masu kyau sannan wa faslal fitar kuma mun shi malallafan zance in ya tashi yana yin zance daki daki ana fahimta shine ma'ana faslal hisab wasu fasilar faslal shi shine mun bashi iya hukunci idan ya ji magana ya ji sai saurara to ya kuma san yadda zai hukunci wannan hukuncin ya zama daidai a cikin abin da ya ji to duka wannan baiwa ce da ni'ima da Allah yayi wa annabi dawo waɗannan ni'imomi duka da Allah ya jera ana da aka ce manzo Allah ya tana annabi dawo za mu ga Allah ya baiwa manzo Allah duk kamar yadda Imam Ibn Ibn Ashur yake ambatawa in mun duba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya bashi annabta kuma shi ma bawa ne na Allah kamar yadda Allah ya ya, ya raba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan abdu zuwa gare shi subhanallazi asra bi abdihi ma'ana abdihi ai abdullah ba qama abdullahi yad'u da haka kaga anan wazkur abdana shi ma manzo Allah bawa ne na Allah zal aidi ma abocin karfi haka shi ma manzo Allah Allah ya bashi karfi na ibada ya bashi karfi na jiki kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi sallar dare har kafafunsa su kumbura saboda yadda yake tsayuwa sahabi daga cikin sahabban shi yace na bi manzon Allah sallah da daddare sai da ne kamar in yi wani abin da ban kyauta ba wani abin da ba daidai ba aka ce me aka me kai kai yake yi yace wallahi na kusa in zauna an bar manzo Allah ya ci gaba da sallan saboda yadda manzo Allah ya tsawai ta ka duba sallah ce aka karanta suratul baqara aya 286 aka gama aka shiga suratul nisa 170 da wani abu a gama aka shiga ali imran da a raka ɗaya ba muka duba yanzu wanda muke yi yanzu ta din da muke yi ka duba ana karanta nisbi ana karanta da wuya dai ka samu inda ake karanta hizbi guda a a daya amma ka duba yadda muke ganin ta in muka yi mukarar kan muna jin aran mutuwa mun yi kokari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a ɗaya an karanta waɗannan suroli kuma karatu na manzo Allah in yazo ayar rahma sai ya roka in ya zo ayar azaba su ya nemi tsari da haka haka manzo Allah yana da ƙarfi na ibada sannan hatta ƙarfi na halitta na jiki annabawan Allah duka ƙarfafa ne ba wani annabi da yake da ginin jiki wanda yake mai rauni shi yasa ko aiki aka zo in abu ya gagara in manzo Allah ya zo sai ayi a gama a wuce ga ƙarfi da Allah ya bashi kuma ga mu'jiza da ana hakan khandaq walalo da za a haka lokacin da za a yi ghazwatul ahzab an zo dutse duk an tsara an zagara kuma ga yunwa ma lokacin da rashin abinci amma da manzo Allah ya zo tsara daya dutsen ya tsage ya ƙara ya ƙara ya uku shi kenan ya tattake to Allah ya ba manzo Allah shi ma karfi karfi ma'ana na jiki da kuma karfi na ibada da bautawa Allah madaukakin sarki sannan innahu awwa annabi Dawud mai komawa ne zuwa ga Allah haka shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce inni la astaghfirullah fil yawmi wal laylati a marra manzo Allah ya ce ina neman gafara Allah a dare da yini sau dari yana yin istighfari sau dari yana tuba da istighfari sama da saba'in wannan yana nuna maka yadda manzo Allah yake koma zuwa ga Allah ga sallar wala'a lokacin da aka yi fatihu makka ya shiga gidan ummu hani sai da ya raka'a takwas raka'a takwas manzo Allah ya yi a sallar walha ta wannan lokaci salatul ishraq haka yazo a wata riwaya shi ma manzon Allah awwa mai yawan komawa ne zuwa ga Allah sannan Allah ya ce inna al-jibala ma'ak Allah ya ce mun hore wa annabi dawo duwatsu tare da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni a garin Makka na san wani dutse da yake mun sallama ana manzon Allah ya zuciya dutsen yana mai sallama sannan kafan kwani manzon Allah ya debo ana jin suna tasbihi a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan tsuntsaye manzo Allah yi magana da dabbobi haka ba ba ba wani abu ne da manzo Allah bai da shi manzo Allah yana da wannan mu'jiza din sannan kuma haka nan Allah madaukakin sarki ya karfafa daula ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa shajjana mulkahu to haka manzo Allah ya fara tun abin yana yi a hankali ana azabtar da mabiyansa har ma'ana musulunci ya zo ya yi ƙarfi har aka zo aka yi fatahu makka aka karya waɗannan gumaka da suke cikin ka'aba aka rusa su gaba ɗaya makka ta zama darul islam ya zama daga ranar magana hijira ta ƙare wa kul ja al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa haka manzo Allah yake faɗa yana karya wannan gumaka din haka daular musulunci ta kafu kuma ta ci gaba da kafuwa a zamanin sayyidina Abubakar duk da an samu masu ridda amma sahabbai ba su yi ma'ana ƙasa a gwiwa ba suka yaƙi su musulunci ya dawo da ƙarfin shi haka nan zamanin sai jina umar musulunci ta yaduwa zamanin sai jina usman to wannan shi ne shi ma allah ya ba manzan allah irin wannan ƙarfafawa ɗin. sannan wa na hul hikma Allah ya ce mun bai wa annabi Dawud annabta manzan Allah ma annabi sannan hikima ma Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ban manzan Allah ma yana cewa utitu jawami'ul kalim an bani matattarar zance sai manzo Allah ya yi jumla ɗaya sai ta ɗauki ma'anoni da yawa masu kyau ka ɗauki hadisin manzan Allah la ta buga kada kai fushi in ka duba sharhi za ga ya kunshi abuwa da dama kuma ya magance matsaloli da dama ka duba da manzan Allah innamal a'malu binniyat suka ce zai shiga babi 70 na ilimi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ka tafi duba da manzo Allah man amila alaihi amal man amila amalan laysa alaihi amruna wa huwa raddun wannan ka'ida ce ga mabiya duk wanda ya wani aiki da babu umarnin mu inji manzo Allah an mayan masa to da haka manzo Allah shi ma Allah ya bashi al-hikma wa faslal qita da haka waɗannan ni'imomi manzo Allah din yana da su da haka aka ce kina annabi dawo da Allah ya masa irin waɗannan ni'imomi to idan ya kina sai yayi hakuri yadda su ma annaba waɗancan suka yi hakuri da haka daina damuwa da abin da suke faɗa ya ci gaba da da'awa da kira zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan shimfiɗa ce Allah ya yi mana dangane da kissa da za a ba mai ta annabi dawo kada mutum ya karanta wannan kissa kuma ya zama yana wa annabi dawo wani kallo na daban a'a ga fa ni'imomin da Allah ya masa ni'imomi ne masu yawa hatta wannan kissa da ta faru ba wai ta sauye darajar shi ko ta rage kimarsa ne, kamar yadda su waɗanda ba musulmi ba ahlul kitab suke karanta ta tare da kare-kare suna kuma raba wa annabin Allah abinda bai cancanta an raba masa ba Allah madaukakin sarki ya ce وهل أتاك نبأ الخصم إذ تفروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع يَعْلِمُهُمْ قالوا لا تخف خصمان بغى بعض على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشبع واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسع يكون نعجته ولي نعجته واحدة ولي نعجته واحدة فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء ليلي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنها فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحب Allah مآب نعم الله يشي وهل أتاك نبأ القسم إذ تصوروا المهراب وهل هما شن أتاك نبأ القسم labarin abokan musuma ya zo masa in tasawwarul mihrab lokacin da suka tsallaka wurin ibada suka tsallako suka shigo in dakhalu ala Dawud, yayin da suka shigo wa Dawud. fa fazi'a minhum sai ya razana ya tsorata da su qalu la suka ce kada ka ji tsoro khasmani baga ba'duna ala ba'd masu husuma ne guda biyu sashen mu ya zalunci sashi ya ƙetare iyaka akan sashi baina na bil haski. kai hukunci tsakaninmu da gaskiya wala tushtis kada ka karkace kada ka yi zalunci wahina ila sawa'i sirat ka shiryar da mu zuwa hanya madaidaiciya inna hadha aqi wannan dan uwana ne lahu 99 wa na'ja yana da awaki guda 99 waliya na'jatun wahida shi kuma ina da akuya ɗaya ta fa qala fi shi akfilniha ka bani wannan ɗaya ta zama karkashi na ni zan dinga kula da ita ta zama tawa wa azzani fil khitab kuma ya matsanta mun ya rinjaye ni wajen magana wajen ma'ana damuwa in bashi qal sai annabi daud ya ce laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ati hakika ya zalunce ka ta hanyar roƙonka akuyarka ɗaya ya haɗa da nashi akuyoyin wa inna kasiran min al kuma da yawa daga cikin abokan tarayya la yabghi ba'dhum ala ba'd tabbas sakin su yakan yi wa sashi zalunci illa allazina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka nagartattu wa qalilun ma hum kadan ne kadan ne waɗannan waɗanda suke da wannan sifa din wa zanna dawudu annama fatannahu annabi dawud ya tabbatar mun jarrabe shi fastaghfara rabbahu sai ne muzafara ubangijinsa wa kharra raki'an ya fadi yana mai sujjada wa anab ya koma zuwa ga Allah fa ghafarna lahu zalik Allah ya ce sai muka gafarta masa haka wa inna lahu indana la zulfa a mu yana da kusanci wa husna ma'ab da kuma kyakkyawan makoma wannan ayoyi Allah yana ba mu kissar abin da ya faru da annabi Dawud da wasu mutane da suka tsallako masa suka shigo masa a nan karkashin wannan aya yawanci malaman tafsiri sun ambaci kissoshi da suke nuna ma'anar ita wannan aya amma yawanci waɗannan kistoci din duka daga bani Isra'ila ne wani ma abin da aka ambata ko babu nassi ka san zai yi wahala bai dace ba ma a dangana wa annabin Allah irin waɗannan kisoshi din sun ambace su da yawa ko suna cewa annabi Dawud yana da wani yana almajiri ko wani mabi wanda yake da mata ita kuma matan nan kyakkyawa ce sai zamana annabi Dawud ya ganta yana santa kuma gashi tana da miji da haka ya za a yi babu yadda za a yi sai ya tura wannan miji na ta gurin jihadi gurin yaki ya kuma ce a sanya shi a gaba inda idan mutum ya tsaya ko dai yin shahada ko a tinaka saboda a kashe shi shi kuma ya auri wannan mata ta shi alhali kuma shi yana da mati ko kusan ɗari da haka wannan kuma matar shi guda ɗaya to shi ne da ya tura shi wannan abu je ya faru kuma dan ya zo ya auri wannan mata tashi shine Allah ya aiko waɗannan mutane suka yi mai irin wannan tambaya da makamancin irin abin da yake so babu shakka wannan kissa matacciya ce ba ta halatta a dangana ta ga annabin Allah ko ga maganin mutum ma ba za a dangana masa wannan ya zama abu mai kyau ba balantana annabin Allah da haka kissa ce ta Isra'iliya ba ta da tushe wasu suna mai da abin maimakon ya zama mace a maimakon ya zama mata aure suna cewa wata ce ya yake so kuma wani ma yana santa ma'ana shi annabi dawud yana santa kuma wancan yana so kuma wancan ya riga amma zuwa annabi dawud ya sanya ba za a bashi shi kuma annabi dawud yana da mata shi kuma wancan bai da bai da mateku da haka idan ya janye za a bashi amma in yana nan ba za a iya bashi ba to wannan yasa Allah ya turo waɗannan mala'iku suka yi masa wannan jarrabawa wasu kuma suna kawo kisar a'a ita wannan mata din ba wai auren ta ne ma ba ba kuma neman aure suke tare ba annabi Dawud yana cikin mihrabin sa masallacin shi gurin ibada sai yana karatu sai wani tsuntsu ya fado kuma tsuntsun na zinare da haka ya je zai ɗauka wata riwaya dan ya ba ɗan shi to da yaje sai tsuntsun ya tashi ya matsa gaba shi kuma ya bi sai da ya je wani rami wata koba ya shige shi ne yana leka kobar sai idan shi ya fada kan matar wani mutum kyakkyawa wadda tana cire da tufafinta sai ya ganta a cikin wannan yanayi ya ga kyakkyawa ce tana ganin ta saki gashin ta ya rufe jikinta gaba ɗaya to wannan yasa ya tambaya matar waye aka ce matar wani shi yana ina ai yana can yana gurin yaki sai ya rubuta takarda cewa a tura shi inda za a kashe shi dan ya aure matar duk wannan ma kissa fatacciya ce na ambata mana waɗannan kisoshi ne saboda wala Allah wani ya karanta su a wani guri ko a wani tafsiri to duka ba duka kisoshi ne suke fatattu da haka wasu malamai suka ce wannan kisa yadda Allah ya bada ita haka ta faru menene jarraba wanda Allah ya wa annabi Dawud har ya fadi ya koma zuwa ga Allah ya sujjada suka ce Allah bai ambata mana ba kamar eh, allamatu sa'idi cikin tafsirin shi yace Allah bai gaya mana wace jarraba ya masa ba da haka mu ma sai mu ban lamarin haka ba sai mun kokarin mun gano menene jarraba wanda Allah ya masa ba wasu kuma suka ce a'a ai jarraba wanda Allah ya maka tana cikin kissa din tunda shi mai abokin rigimar da yazo ya bada jawabi ai bai saurari ɗayan ba yana cewa ina da wannan dan uwana ne yana da tumaki yana da akuyoyi guda ɗari yana da awaki guda casa'in da tara ni kuma ina da akuya ɗaya ya ce in bashi ɗayan kuma ya dame ni ya takura min har ya rinjaye ni Ku kun a hukunci kamata ya saurari ɗaya bangaren to bai saurari ɗaya bangaren ba sai ce da kadin zaune maka bi ari na ajatika ila ni'as suka ce to wannan abin da yi shine yana faɗa kuma daga baya sai ya gane ba haka lamarin yake ba wannan haka wasu malamai suka ambata amma a nan wasu malamai suka ce a'a ai tayu ya tambaye shi tayu kuma bayan ya gama ba da labarin shi abokin musumar ya san haka ne na haka bai ja ba inda wani sa'an ana iya sa mutane su yi husuma su yi rikici tsakanin su in ɗaya zo faɗa abin ɗaya kurin sha zai haka akai da haka ta yi ya saurare shi suka ce ya za a yi annabin Allah yi hukunci ba tare da ya saurari ɗaya bangaren ba da haka duk inda aka koma aka dawo da maganganun da malaman tafsiri da yawa suke ambata dangane da ita wannan kissa din za ka ga babu abin da ya fi sauƙi irin mutum ya ɗau matsayin malaman da suka ce menene hakikanin jarrabar da Allah ya masa Allah bai gaya mana nan ba ma dai Allah ya ba mu labarin waɗannan mutane da suka zo masa hmm. ana Allah ya ce wa hal wannan istifhami ne na jan hankali kamar ma'ana tambaya ce amma ta jan hankali shin kwa labarin masu hukuman nan da suka haura katanga ya zo maka to an jawo hankalin mai saurari tunda kwa labarin bai zo mai ba to bari yanzu ya kasa kunne ya ji me ya faru wa hal ataka naba'ul khasmi shin labarin waɗannan masu hukuma ya zo maka in tasawwarul mihrab yayin da suka shigo gurin ibada na annabi dawud suna cewa annabi dawud yana da gurin ibada da yake shiga yin ibada idan ya shiga kuma ya hana kowa ya shigo gurin to su da suka tashi wasu suna cewa masu gadi sun hana su shigo wasu suka ce a'a ba hana su a shigo ba tunda ya ba da izini ne kada a shigo da haka ba za su shigo ba da haka sai suka hauro katanga faɗin Allah in tasawwaru al-mihrab wanda ya gwada cewa haurowa suka ko ma dai me ya faru sun dai hauro katanga sun shigo masa iz dakhalu ala dawo lokacin da suka shigo gurin dawo, fa fazi'a minhum fi ya ji tsoro tunda yana zaune bai yi aure ba kuma ba hanya bace da ake saran za su shigo da haka suna shigowa sai ya razana wanda ya nuna annabawa suna jin tsoro na ɗabi'a tsoro wanda yake Allah ya halicci ɗan adam da shi idan kuma suka samu tabbaci daga Allah su sai nutsuwarsu kuma ta dawo dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin saukar wallahu ya muka minan nas har gadin manzo Allah sahabbai suke zuwa su tsaya dan kada wani zo ya cutar da shi amma da aya ta sauka manzo Allah ya ce kowa ya tafi shi ba wani abin da za zai same ni Allah madaukakin sarki zai kare ni da haka tsoro na ɗabi'a wannan ba laifi bane tsoro na ɗabi'a shine wanda Allah ya halitta mutum da shi duk dabi'a ɗan adam yanzu yana tsoron abin da zai cutar da shi in ka ga abin da zai cutar da kai ka gudu ko ka shige daki ka kulle ko gida ba za a ce kayi shirka ba dan Allah ya ce wala tafafu wala tafafu wa qafuni a ce dan me zai ji tsoron wasu ya ai Allah ce shi kadai za a ji tsoro wa iya ya fattaqun wa iya fa iya ya a wannan tsoro na dabi'a ba ba ba laifi bane kuma tsoron Allah daban yake da irin wannan tsoro shi tsoron Allah yana tare da kai a koyaushe kuma haɗe da girmamawa da so da ƙauna na wanda kake jin tsoro amma tsoro irin wannan yana kasancewa ne in ka ga abin tsoron in ba ka ganci ba ba ka jin tsoron dukkan mu yanzu nan ba wanda cikin mu nan da yake zaune da in ya ga kunama ba zai ji tsoro ba zai tashi da an ce ga ta sai mutum ya tashi kada ta harbe shi ya ji zafi kaga in ba ta nan ai ba zauna yake yana gudu yana gudu ba sai ya ganta zai gudu to sannan kuma a tsoron ta da yake ba tsoro bane na tsauna, ba na tsoro bane da yake hada da su, ba kuma tsoro bane da yake hada da girmamawa ba kuma tsoro bane da yake hada da ganin kurjinin wanda yake tsoro amma tsoron Allah tsoro ne hada da tsauna da san Allah ɗin. da kuma ganin girman Allah din kuma kana jin tsoron Allah a koyaushe a kowane guri to da haka wannan ya nuna annaba suna jin tsoro irin wanda yake na halitta na mutane da annabi Dawud ya razana qalu da takaffi kada ka ji tsoro anan zamu ga a gaba sun ce khasmani abokan hukuma biyu amma za mu ga a damirin magana dalilin jam'i ne iz dakhalu yayin da suka shigo tasawwaru al-mihrab sun tsallaka ka ga jam'i ne sannan qalu suka ce amma a gaba suke ce ne abokan husuma biyu to wasu malamai suka ce ai jama'a ne masu yawa kamar Sheikh Usaimin cikin tafsirin shi yana cewa jama'a ne masu yawa da haka lafazin ne yana nufin ɓangarori biyu na husuma da waɗannan jama'a da waɗannan jama'a Kamar ka kalli zahiri kuma ka kalli gaban isar ba zai nuna maka gaskiya ba jama'a bane da yawa biyu ne rabu saboda ya ce ɗan'uwana uwana yana da kaga ba ta yi jama'a ba ne suna da sannan waliya ni kuma ina bai ce muna da ba bai ce walana ba to sai wasu malamai suka ce to in guda biyu ne aka yi kuma ake kada mirin jami'i suka ce eh a larabci tabbas akwai abu guda ɗaya akwai biyu akwai kuma uku abin da ya sama amma wani sa'in saboda samun sauƙi akan kawo zamiri na jam'i a gurin abu guda biyu in ta ila Allah faqad saghat qulubukuma qulubukuma alhali ana magana kan mutane biyu in ta kun ga alif tasniya in ta tuba wannan alif din da aka kara shi nuna su biyu ne in kuka tuba ko biyan ila Allah faqad saghat sai aka ce qulubu ba sai kalbakuma kuma ba sai aka ce qulubu sai aka jam'i suka ce ana iya yin jam'i akan abu guda biyu don saukin fada da haka ba laifi don ya zama an ce tasawwarul mihrab an ce irza qalu alai an ce qalu khasmani aba aba masu hukuma ne guda biyu baga ba na ada ba sashin bai rashin kirki akan sashi kun ga anan wajen fada shi wanda zai fada din ko kuma su da za su fada din ba su ayyana waye azzalimin ba sun ce dai wani wani zalunci a cikin mu to ga yadda abin yake suka ce fahkum bainana bil haqqi kai hukunci tsakaninmu da gaskiya wannan kalma wasu malamai sun ce tana daɗa ƙarfafawa ne da abin da suke zaton za a yi musu da haka suka faɗi wannan kalma ɗin dama annabin Allah ne kuma ba zai musu wani hukunci wanda ba na gaskiya ba amma wasu malamai suka ce a wannan kalma da suka faɗa bai dace su faɗe ta ba tunda annabin Allah ne sun zo gurin adalci da haka ba buƙatar su ce yi mana hukunci da adalci kada karkace domin in su gaba da su kamar tuhumar su suke kamar ka zo gurin mutum ne ka ce wane ga abu ka zara ba mana ne da wannan amma fa ka ji tsoron Allah ai da gaba da ka ce shi kana nufin bana tsoron Allah ne saboda kalmar kamar tana tuhumar sa ne to haka wasu malamai suka ce suka ce da haka bai dace ka faɗi wannan kalma ba amma sun riga sun faɗa fahkum bainana bil haqqi kai mana hukunci da gaskiya wala tushkit kada ka karkace kada ka yi zalunci na ila Sawa'i firaj ka shiryar da mu farki na daidai na tsakiya sawa'is shi shine tsakiyar hanya mana hanya madaidaiciya wadda za ta kai mu zuwa ga abin da yake na daidai wannan shine abin da suka nema gurin annabi Dawud cewa ya musu hukunci suka ce sai ce inna haza ci wannan dan uwana ne suka ce dan uwan shi ne ko dai na nasaba na dangane ko kuma dan uwan shi ne a addini mana dai da lakin lafazin dan uwa dan uwa kuma yana iya zama dan uwa a addini za ka ce ai wani dan uwana ne kana nufin dan uwa a cikin akwai dan uwa na saba wanda kuka hada jini ki ai dan uwana ne kana nufin ma'ana kun hada jini amma da kuka hada sana'a kana ita dan uwana ne ai wannan dan uwana ne kana nufin abokin sana'a ta ne to amma anan dai yayi idlaki inna haza as yace wannan dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'd yana da tumaki ko awaki guda 99 ɗari ba ɗaya. wani yana na'jatun wahida ni kuma ɗaya ce da faƙala sai ce a kafin liha ka ba ni renanta ma'ana ka ba ni ita in haɗa da nawa zan dinga kula da ita ta zama tawa wa azzani fil khitab kuma ya dame ni wajen magana har ya rinjaye ne fa karfi na wannan yana nuna ba ko yaushe mai gaskiya yake iya yin bayani yadda ya kamata ba za ka iya samun mutum mara gaskiya amma ya fi iya bayani shi ne abinda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa a wancan hadisi ya kuna kamun husuma a tsakaninku amma wala Allah sashin ku yafi sashi iya magana ni kuma in yi hukunci gwargwadon abin da na ji maza Allah ce to duk wanda na mai hukunci da haƙƙin dan uwan shi to ya sani wuta ce ya karfa ko ya bari saboda shi alƙali yana hukunci ne da abin da zai ji daga masu hukuma ba laifi mutum ya ɗau lauya don ya kare shi in yana kan gaskiya ba laifi kuma lauya ya kare mai gaskiya in akan gaskiya yake amma lauyan da zai je ya kare makaryaci ya san ƙarya yake to wannan abin da yake haramun ne kuma abin da ya karɓa na kuɗin haramun ba ya halatta amma in yana kan gaskiya amma ba zai iya bayani ba ko kankanta shekaru ko ku a tsoro ko ba zai iya ba ko yare ma je kota ana turanci shi ma baya jin turanci ana larabci baya jin larabci sai ya ɗau lauyan da ya san ƙa'idoji ko dokoki na ƙasa yanzu ka san nan in za ka yi shari'a dole ne ka nemi lauya saboda akwai su dokoki da wanda za a yi amfani da su a cutar da kai shi kuma ya san waɗannan ya san inda zai shiga ya fita sakin layi da wancan kwana da menene da zai faɗa in an shiga can ya tarbo nan har dai a baka gaskiyarka to ba laifi ka ɗaurayya idan ya zama kana da gaskiya a shari'a wani malami ya yi rubutu a kan aikin lauya da hukunce-hukuncen shi da tsarin shi ba wani abu ne da musulunci ya haramta shi gaba ɗaya amma kowa ya sani ko baka yi karatu ba lauyan da zai je ya kare ƙarya ko rashin gaskiya to wannan shi ma karan kan ya san abin da yake haramun ne kuma kuɗin da ya karɓa haramun ne da haka a nan wannan da yake neman yake da tara. ya fi wancan iya jawabi gashi ce "wa'azza ne fil khitab ya ma buwaye ni wajen jawabi ya fi karfi na da haka na zo kai mun hukunci qala sai annabi dawud ce da qad zalamaka bi su'ali la ajatika ila ni'ali ya zalunce ka da ya roƙe ka ya nemi ka bashi akuyar ka ɗaya ya haɗa da nashi wannan ai zalunci Ci da yake da guda da tara. to anan ne wasu malamin suka ce jarrabar anan bai saurari ɗayan ba wasu malamin suka ce a'a sai ya saurare shi da yi kuma ba wancan ɗin ya yarda da abin wannan ya faɗa don haka da ya yi wannan hukunci sai kuma ƙara bayani ce wa inna kasiran minan kuna tsari da yawa sau da dama da yawa daga abokan cuɗanya wanda za ku haɗa wani abu ku yi harka da su da ya zai ba abu ma'ana ba a sashin yana cutar sashi wannan kuma yana faruwa ku haɗa dukiya da mutum a sami riba ya ce ba a samu ba ko kuma ma'ana an samu da yawa ya ce kaɗan aka samu ko abin bai lalace bai ce lalace wannan da yawa yana faruwa kamar da ya faɗa su wannan ishara ce zuwa ga ɗabi'a da halin mutane kamar annabi dawo yana ishara da cewa kai ma wannan karkaɗa wannan ɗabi'a din don haka ba aikin mutanen kwarai ba ne sai ce illan da zina am kaga waɗanda suka yi imani mana su ne ba sa yin wannan aiki wa amilu salihati suka yi aiki nagartacce su ne ba sa cutar abokan hulɗarsu to kai ma ya zama kana da irin wannan wa qalilun ma hum amma kaɗan ne masu wannan kaɗan ne bayan Allah wanda za ka yi mu'amala da su ga su ce ka ba sai Allah ce wa zanna Dawud nan ta take sai annabi Dawud ya tabbatar annana annama fatanna lalle mun jarrabe shi to anan ne suka ce wace jarraba ce to wasu wanda suke kawo dancan kisoyi ce ai wancan abin da ya faru aka turo wai mala'iku da haka waɗannan ba mutane bane mala'iku ne suka zo mai da wannan dan aka ma haurowa suka yi dan in mutum ne ba lallai a masu gadi su bace kama katanga har ya hauro ba amma mala'iku ne sun shigo ba a gansu ba da haka suka ce mala'iku ne suka zo suka sawwara wannan abin da ya faru kamar suna faɗa ne wani zai ce to suka faɗa abin da bai faru ba aka ce a nan ababin takadiri ma'ana suna kaddara cewa da wannan dan uwana yana da dabbobi kaza ni ina da kaza kuma yake in bashi kana ganin yayi daidai sai annabi dawo da yake bai yi daidai ba da haka suka ce to waɗancan masu kawo nan kiristoci sai ya tana shi ma abin da ya yi wancan to amma nan kiristoci ba su inganta ba da haka dai a nan Allah ya nuna cewa annabi Dawud ya gane jarraba ce Allah ya yi masa dan haka yana jin wannan fastaghfara rabba sai ya nemi gafara ubangiji wa kharra raki'an ya fadi yana mai sujjada raki'an anan ana nufin ya fadi yin sujjada shine ma'anar raki'an wa anab ya koma zuwa ga Allah da haka ya fadi yin sujjada ya koma zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce annabi Dawud yayi wannan sujjada yana tuba zuwa ga Allah mu kuma za mu yi ta don godiya ga Allah da haka idan mutum yana tilawa ya zo nan sai ya zo ma'ana gurin sujjada anan sai yayi ido su malamai ba suka ce ba ta cikin azaimin sujud wuraren da lallai sai an yi sujjada din to amma kuma ya tabbata manzon Allah yayi da haka mai tilawa idan ya zo yi sujjada a gurin to yayi daidai Allah ya ce fa da lahu dhalik sai muka gafarta masa wannan abu Allah maɗaukakin sarki ya yabe masa wa inna lahu indana hakika shi a wajen mu la zulfa yana da kusanci wa husna ma'ab da kyakkyawan makoma da haka wannan abu da ya faru da shi ba abu ne da zai rage masa daraja ko ya rage masa kima a'a wani wata jarraba ce da kuma Allah ya wa annabawa da yawa kuma sun ci wannan jarraba kuma sun samu ɗaukaka a wajen Allah maɗaukakin sarki duba da kurewar lokaci ne ya kamata mu tsaya in Allah ya kai mu gobe ma tsora da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu sifan gyarawa Allah madaukakin sarki ya karba ayyukan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu zama lafiya a wannan kasa da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah madaukakin sarki ya kara mana lafiya da arziki da albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin